أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء آه، مجلسي نقوم شاديو na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a garin kano allah ya kara ma wannan birni tsari da kariya da albarka da kuma sauran garuruwan musulmi baki daya yau sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da tara wadda ta yi daidai da ranar ashirin da takwas 28 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi aya ta 30 a cikin suratul kahab tambayoyi da suka zo ta farko malam dan Allah muna son karin bayani dangane da kama guri a masallaci E, kama guri a masallaci akwai tafsir a ah, shi masallaci wurinsa ba a mallakarsa mallaka ta dindindin mallaka ce ta wanda ya riga zuwa wanda duk ya riga zuwa ya mallaki wannan wajen shi ne yake da haƙƙi ne ya zauna a wajen to idan ya tashi domin wata larura wanda zai tashi ya je ya dawo idan wannan larurar larura ce wadda take ba mutum ya fita daga masallaci ya tafi kenan ba ya fita ne ya je ya dawo kamar ya jaddada alwala kamar a an kira shi ko ya fita ya ɗanyo ta bukata ya dawo wanda yake babu fasili mai tsawo kamar daga sallah a ce har wata sallar ta zo to shine a haƙu da wannan wajen amma idan ba haka ba to idan ya bar wajen wannan haƙƙi nasa ya tafi tunda mallakarsa ba ta dindindin bace ba a mallakar masallaci wannan ya ɗaya daga cikin misalin da suke cewa wato milkiya a milkiya wadda take ya iyakantarta ta ɗan lokaci kuma a milkiya wadda take ba sayanta ake ba ba a saya ba shi da haƙƙin ya sayar ta irin abinda za ka ga mutane suna yi mu a nan ba a yi amma nan gaba wata watakila nan mu ma yanzu amma a makka ana yi sai mutum ya je ya zauna a waje tun sallar la'asa. ya kama wajen yin shimfiɗa ya zauna ba nan zai yi sallah ba sai gab da sallah sai ka ga wani hanshaƙi mai kuɗi ya zo ya sunna masa riyal hamsin sai ya naɗe shimfiɗarsa sai ya shimfiɗa wannan shi kuma ya zauna ya zai ta halal wannan wajen wato milkiyarsa ba milkiyar tasarruf ba ce ba shi da milkiyar ba shi da haƙƙin sayarwa saboda waje ne wanda yake mulkin Allah ne shi an ba shi damar ya zauna a nan waje ne ba shi da ikon sayarwa ba shi da ikon sayar da wannan wannan wajen yana da ikon ya yi amfani da shi domin abin da aka yi masallaci domin sa na ibada amma ba shi da ikon ya sayar da shi ga wani wannan a cikin tafasil ɗin milkiya waɗannan masu mausu al-fiqhiyya al-kuwaitiyya sun kawo waɗannan misalai saboda haka mutum ya ce zai kare waje alal misali tun asuba ya zo ya shimfiɗa cewa wannan wajensa ne ya tafi gida ba zai zo ba sai zahar ko sai la'asa daga ya zo ya ce wannan wajensa ne ba shi da haƙƙi ba shi da haƙƙi saboda haka duk wanda ya zo in ya samu wannan zai iya zaman sa a wajen kuma shine a haƙƙo saboda haka a kula da wannan sannan wannan ya ce dan Allah malam a ja hankali wajen tsaftar jiki wajen zuwa masallaci ana cutar da 'yan uwa sai wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargada al'umma yace duk wanda ya ci daga wato itacen tafarnuwa daga tafarnuwa to kada ya zo masallaci yace ya zauna ya sallah a gida kada ya zo masallatan mu ya rinka cutar da mu saboda warin yana cutar da mutane to malamai suka yi kiyasi akan duk abin da yake da wari kamar wanda yake jikin ya sha taba ya zo masallaci yana warin sigari shi